mataimakin shugaban ƙasa ya gayyaci al'umman zango a bisa shugabancin babban limamin ƙasa sheikh dr usman nokusha rubutu da shugaban majalisar sarakan zango sarkin dagambawa alhaji abdul kadir tahir taron ya kuma samu halartar kusoshin gwamnati malamai da sarakai ma'aikatar diplomasiya da talakawa musulmai 'yan zango da kuma uwa uba shugaban ƙasa na na a akufu ado da kansa a cikin jawabinsa shugaban ƙasa ya ce yana taya musulmai tare da yi musu barka da azumtar wannan wata mai albarka da fatar za su yi amfani da lokacin azumin su yi wa ƙasa addu'ar ubangiji allah ya daɗa saukar da ni'imarsa cikin ƙasar ghana ya kuma kare ta ya ce Mataimakin shugaban ƙasa tun da aka soma azumi yana kewayawa ko'ina a cikin ƙasar yana saduwa da 'yan uwa musulmai su yi buɗe baki tare. Ya ce bayan haka yanzu ya dawo nan gidansa don haka yana wa kowa marhaban ma'aikatar diplomasiya wasu su kamar sa, da ba su azumi ya ce mun haɗu da ku nan Jubilee House don wannan dina. Muna fatar ruhin da ke a cikin wannan lokaci zai kasance lokaci mai tsawo. A nasa ɓarya mataimakin shugaban ƙasar ya nuna farin cikinsa ne da amshi da al'umma sun kai zuwa yin buɗe baki da shi a Jubilee House. As we all know, this is the month of Ramadan. ya ce wannan lokaci ne na ramadan kamar yadda kuka sani wata ne mai mahimmanci wadda 'yan karoki Allah a cikinsa yake karɓa da gaggawa wannan ne lokaci da na fi so in za a yi buɗe baki in na tona lokacin shan koko ya kai da kusi da duk abubuwa da ka kame baki daga barinsu lokacin azumin wannan ne lokaci da muke zama tare da abokanmu waɗanda ma ba musulmai ba mu ci mu sha tare irin wannan sai a nan gane kake sa. lokacin bukin sallah ma sun fi mu ciye-ciye haka su ma'in nasu ya wannan wata kyakkyawar turba ce a sha ruwa lafiya ga abin da wasu da suka halarci wurin buɗe bakin suke cewa. Yana da ban sha'awa, domin labarinmu da muka je kamfe, gigar nake sayar na promise da muka zo kan kowa. Jubilee House, she mun yi tafsiri, kuma a kiran sallah, sha Allah ya kawo dribu yadda muke so. Ai, waga doka ta ne musulunci ne. Sunana Rahina Bukati Mohammed, Deputy Greater Accra Nasarawa. alhamdulillah alhamdulillah ba taba yi ba ba taba yi ba shirya ce Allah ya saka domin an yi abin ba su damu kamar wangan talaka ba da ko wangan ba su damu sun gama hannu da mu da suka aka ci abin sunana professor abdurrahman musa a ni lecturer ne daga new york wallahi abu ne mai kyau wannan abin da ana yi da jimawa da yana da kyau ne gaskiya farko in gani kuma president ya wani magana ya burge ni abinda president ya ce shine wai wallahi ga ma cikin eh, eh, cabinet shi da musulmai da christians kuma gashi muna nan zaune za mu ci abinci wallahi ya burge ni ridwanullah muktar abbas sashin hausa na muryar amurka accra ghana